Assalamu alaikum masu sauraron A yau na zo muku da wani haɗi yadda za ki haɗa mayonnaise da kanki a gida ba sai kin fita kin siya ba. Kuma wannan haɗin da za ki yi kaya ne za ki sama ƙalilan masu sauƙi ba wai masu wahala ba. Abin da ake buƙata kawai ki samu ƙwai ƙwaya uku, sai lemun tsami ƙwaya ɗaya, sai shuga half teaspoon shi ma optional ne ba lalle ba dole in kin ga dama ne za ki sa shuga ɗin in ba ki ga dama ba ba ki sa ba sai man gyaɗa sai kuma gishiri yanda zaki haɗa abun ki ɗauko blender ki fasa kwai ɗin a ciki ki matsa lemun tsamin ki ki saka gishiri ɗan daidai ki sa oil ɗan daidai shi ma sai shiga shi shiga ɗin ba lalle bane kamar yadda na faɗa tun farko ba dole bane idan ba kya buƙata idan kuma kina so ki sa ɗan kaɗan sai ki blending ɗin su duka har sai kayan ciki sun haɗe sai ki juye zaki iya sakawa a cikin fridge idan kuma baki da fridge din ki ajiye shi a guri mai dan iska yadda zai haɗe idan kika bar shi haɗe shi kenan kin haɗa mayonnaise ɗinki da kanki a gida ba tare da wani wahala ba kuma wannan kayan da lissafo duka dan masu sauki ne uwar gida na tabbata kina da su a cikin gidanki sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da karrawar sanarwa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci